بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana safiya ta lahadi ta kuma goma sha biyar ga watan shawwal a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da goma ga watan takwas shekara ta 2014 miladiya alhamdulillah a darasinmu na biyu a wannan karatu mai albarka littafin mawata malik a jiya bayan mun yi takaitaccen tarihi na imam malik ibn anas yau da izinin allah ta'ala za mu tsokaci akan abin da malamai suka faɗa don gani da shi karan kai shi littafin mawata din a larabci idan aka ce almuwatta'u shine almusahal abu mai saukin gaske ba abu mai karfi ba kuma na ji waɗanda muka yi muwatta da su da masu biyayya muwatta sun salalle littafin muwatta littafi ne mai saukin karantawa kusan hata saukin kuɗi yana da saukin kuɗi a cikin ummahatul kutu ina fata mun fahimci wannan da kyau kenan ko sannan kuma malamai suka ce da imam malik ibana anas ya rubuta littafin muwatta sai wani daga ciki malamansa da shugabanni na wannan lokacin ya ce akar makalla ai akwai littafai da yawa kuma galibinsu masu sunan muwatta sai ya ce duk abin da aka yi don allah shi ke tabbata duk wanda aka yi don allah shi ke tabbata saboda haka don wani yana da muwatta wani yana da muwatta baya hana mu sanya ma wannan littafin suna muwatta allah ta'ala shi ke da ya ya tabbatar da wanda zai tabbatar wanda yake yanzu in aka ce ka rubuto littafan muwatta guda uku muwatta uwa ne muwatta uwa ne an baka aiki daga na hafaduwa rana ko ba ka yake ba tunda kai wanda ka sani shine muwatta malik in an ce ka karo biyu su zama uku aiki ya sha kanka sosai da sosai da imam malik ibana na sai wallafa littafin ya ce malamai malamai kusan saba'in suka nagarin garin madina suka tabbatar da cewar littafin yayi a ci gaba da karantar da shi za ka ga waɗannan al'amura al'amura ne da suke kullum ana bin shi takatsantsan kuma kullum ana bin shi sannu sannu sannu imam malik ibana da ya wallafa littafin sai da gangararrun malamai suka tabbatar da cewar littafin ya yi a karantar da shi ba wai ɗalibai ba ba kuma malamai na sama sama ba ba wai madina a lokacin imam malik ibn anas ba ko madina ce a yau aka ce ka rubuta littafi malaman madina bakwai suka ce maka littafin ya yi ba wai saba'in ba bakwai suka ce maka littafin ya ba karamar littafi ba ne kullum da ke ko me zai nuna maka malaman madina a yanzu duk waɗanda ka gan shi manya-manyan ɗalibai a madina suna karatu tsawon a masallacin manzo alaihi salam galibin wasu fa masu waɗansu fa masu fatawa ne a ƙasashen su amma da suka je wannan wuri suka zama ɗalibai haka ne ko ba haka bane saboda balle a ce kuma malaman madina balle a ce fitattun malaman madina daga irin waɗannan al'amura lalle eh, lalle sun sanya ma wannan littafi karbuwa wanda yake har shi wasu malamai suke cewa daga nan ne aka samu sunan muwatta fawata'ani kowanne malami sai i daidai da ni ya ce da ni littafin yayi a cigaba da karantar da shi wannan bayan sun tabbatar wa da imam malik ibn anas halaccin ya cancanta ya yi fatawa ya karanta a lokacin yana da shekaru goma sha suka ce ya yi karatun shi ya kai na ya karantar a garin madina ko da a garin ku kadai aka samu malamai ba ɗalibai ba malamai masana suka ce e karatun ka ya kai naka karanta da kaga mutum ya nuna wannan fallaci wanda zai nuna maka takatsantsan da ake da yi ta sarsalar ilimi na farko ba mutum ne kawai zai dinga kururuwar malamai sun naɗa shi malami ba ba tare da an ce ya kawo da wani malami ɗaya ya faskara ba ka haka zaka zo ne ya ce ko malaman hadisi sun ce shi malami ne ko malaman tafsiri sun ce shi malami ne amma a ce ya kawo malami ɗaya daga cikin waɗannan malamai kuma ya faskara ga wannan yana da hatsarin gaske wannan tutiya ce ta fatar baki isa da muka tashi karanta maganganun da malamai suka faɗa ya ga an ce malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza dangane da imam malik ibn anas imam al hijra ɗaya kenan haka nan kuma idan mutum ya wallafa littafi darasi za mu ɗauka sosai da sosai daga rayuwar imam malik ibn anas sai da ya samu gangararrun malamai suka tabbatar da cewar littafin ya yi kuma ka dubo malamai fa a birnin madina suka ce littafin ya yi a cigaba da karantar da shi wannan littafi ne imam malik ibn anas ya samu karbuwa sosai da sosai a sassanin duniya ya samu karbuwa sosai da sosai wanda ke kafin makai ga hidimomin da malamai suka yi mishi masu bin kwakwafin littafin suka ce littafin ya tara abubuwa ne kamar haka abu na farko su ne hadisai marfu'ai in an ce hadisi marfu'i shine hadisin da yake aka jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع wannan hadisi marfu'u shine hadisi kismin farko a wannan littafi wanda yake hadisan su suna da isnadi har zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa malamai suka ce wannan tsage na farko na hadisan da ke cikin muwatta da suke marfu'ai galibin su ko ma baki ɗayan su bukhari da muslim sun rawaito su ina fata mun gane wannan da ke ko bukhari da muslim sun ruwaito waɗannan hadisai wanda yake kenan galibin hadisai marfu'a da ke cikin muwatta suna cikin bukhari suna cikin muslim tsagi na biyu shine hadisin da yake mursal hadisin da yake mursal shine hadisin da aka cire sahabi da tabi'i ya ce kaza wanda yake min al idan ka ce tabi'i ya karantar da kai sai sahabi sai manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga amma ana samu a cikin mota kuma akwai su da yawa daga sahabi sai manzan Allah abinda daga tabi'i sai manzan Allah sallallahu ta'ala sallam ba tare da an faɗi sahabi ba wannan shi ne ake kira mursal da yawa daga cikin malamai sun tabbatar da irin waɗannan hadisai an faɗi isnadansu an faɗi bayanansu a waɗansu wuraren daban wanda yake a cikin wannan littafi ko a waɗansu wuraren da imam maliki mana su bai kawo su ba amma an bakon kwakwafin waɗannan hadisa an tabbatar da ingancin su hakan nan tsage na uku hadisin da yake munkatai shi hadisin da yake munkatai ne hadisin da yake a isnadinsa mutum guda ya katse kaga wancan mursal shine abin da yake da zaran kaza an ce mursal shine sahabi ne ba a faɗa ba tabi'i ya ce manzo Allah salama ya ce kaga shi ma an tsallake mutum guda wannan mutum guda aka ce da shi ne sahabi to amma idan ya zama na sahabi aka ce da shi ya kira hadisin mursal amma idan ya zama ba sahabi bane ya zama makato ko munqati to akwai su a cikin waɗannan a cikin waɗannan hadisai kisa alqadi ya yake cewa ma arsalahu malik fil muwatta an ibn mas'ud abinda imam malik ibn anas ya kawo shi mursal a cikin muwatta daga abdullahi bin mas'udin fa huwa qad rawahu an abdullahi bin idris al-audi ya rawaito wani hadisin daga abdullahi bin idris al-audi wa ma arsalahu min ghairi an ghairi bin mas'udin amma hadisin da ya kawo shi mursal ba tare daga wurin abdullahi bin mas'ud ba fa huwa rawahu an ibn mahdi ya rawaito shi ne daga muhammad ibn mahdi ko abdurrahman ibn mahdi yuridu bima arsalahu ma aqtahu mana abin da yake maqtu'i kenan malamai sun bi sarsarar hadisin sun tabbatar da bayaninsa sai kisumi na hudu shine hadisin da ya kai ga sahabi amma kuma bai ce manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa ba kaga shine hadisin da yake mauqufi kenan shi ma duk malamai sun yi maganganu a kansa sai kisumi na hudu shine balaghat da yawa zaka je a cikin malik yana a cikin muwatta yana cewa balagani balagani balagani shine malamai suke cewa hadisai da imam malik ibn anas ya faɗa a cikin muwatta ya ce balagani an malikin wanda yake bai kawo mai hadisi ba yake cewa ibn abdulbar ya bi kwakwafin waɗannan hadisan baki ɗayansu ya tabbatar musu da isnadi ingantaccen isnadi in ban da hadisai guda hudu ya ce shi kan iya saninsa waɗannan hadisai guda hudu da ke cikin muwatta bai samu masu isnadi ba bai samu asalinsu ba bai san inda suka nufa ba ina fatan kun fahimci maganar ko to ko ai kaga wannan ya isa ajizanci ya isa ajizanci a ce littafin ya kai labari sai hadisai guda hudu ya isa ajizanci tunda ba so kake ka haɗa shi da alkur'ani mai girma ba alkur'ani mai girma shine littafin da yake zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye kaga wannan ya ishi ajizanci hadisi na farko a cikin waɗannan hadisai guda hudu Shi ne hadisin da Imam Malik ibn Anas yake cewa annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala inni la inni la ansa aw unassa li usan inni la ansa lalle ni ina mantawa aw unassa ko ana mantar da ni li'asun domin in sunantar da wani abu in ga akan wannan ne aka samu sujudu sahawi ko aka samu su su sujada kaza yake cewa imam malik ibn anas ya kawo wani hadisin a cikin muwatta hadisi na 264 yana cikin kitabu sala kenan ɗaya kenan hadisi na biyu shine hadisin da imam malik ibn anas yake cewa annahu balagha wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul إذا أنشأت bahariya sun mata بحرية ثم تشاعمت فتلك عين غ... عين غدقة كو غديقة wannan shine hadisi na 517 a cikin muwatta cikin kitabu sala hadisi na uku hadisin malik da yake cewa annahu annahu sami'a man yathiqu bihi min ahli ilm ina ji mun taba karanta bihi ya ji wanda shi yake da sika da an faɗi sunan shi ba faɗi sunan shi ba inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala uri amara an-nas qablahu aw ma sha Allah min zalik fa ka'annahu taqasara amara ummatihi alla yablughu min al-amali mithla alladhi balagha ghayruhum fi tul al-umr fa atahu Allah laylat al-qadri khayrun min alf shahr al itikaf sai hadisi na hudu shine hadisin mu'az hadisin da malik ya kawo daga mu'az ibnu jabalin cewar akhiru ma ausani bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina wada'tu rijli fil gharz an qal ahsin khuluqaka lin nas ya mu'adh bin jabal kaga wannan hadisi na mu'adh bin jabal ahsin khuluqaka lin nas ya mu'adh akwai makamacin ruwayarsa wanda yake kaga da a cikin arba'un hadith hadisin wani hadisi wani shiru eh hadisin yawa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kaga wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan hadisi mu'az ibn jabal ne hadisi ne kuma garwancan nan kuma ahsinu khuluqaka lin nas ya mu'az kaga ta bangaren ma'ana hadisan sun zama daya sai dai ta bangaren lafazi ne ya sha bamba to kaga malamai suka faɗi cewar an sami ruwayoyi daban-daban ma'ana waɗannan guda hudu su ne hadisan da ibn abdulbar ya ce ba shi da labari a kansu muka ce kuma wannan ya isa abin nan ajizanci na dan adam a kan wannan kuma za mu zo mai magana kan ruwayoyin mawata da sauran balagani da ke cikin mawata ruwayoyin mawata suna taimakawa wurin hadisin a wannan riwaya ta kan yi hadisin ya zama munkatai amma wannan ruwaya ya zama mutasil a wannan riwayar ya zama mursal a wannan riwayar ya zama mutasil a wannan riwayar ya zama balagani a wannan riwayar kuma ya zama yana da isnadi saboda malamai sun ce imam malik ibn anas ya dauki tsawon shekara 40 ne yana karanta da littafin a sauke a dawo a sauke a dawo a sauke a dawo shi ake ta karantawa ina fata mun fahimci wannan da kyau to kuma gargamanta duk lokacin da aka karanta duk lokacin da ilimi yake karuwa duk lokacin da aka karanta lokacin da ilimi yake karuwa wanda ake sauka fari da shi lokacin da aka zo ake sauka ta biyu zai ga cewar akwai bambance bambance lokacin da ake sauka ta uku lokacin da ake sauka ta hudu a ciki akwai yahya ibn bukair ya ce ya sauke mawata a gaban malik sau goma sha bakwai ina fata mun fahimci wannan da kyau a gaban shi sau goma sha bakwai wani ya ce ya tare a gaban malik shekara ashirin kaga ya tare a gaban malik shekara ashirin daban rabin shekarun da aka yi na karanta mawata kenan wannan kuma a gaban shi da yi sauka goma sha bakwai a cikin waɗannan sauka da aka yi na muwatta to haka wannan sauka da aka yi a kowane lokaci za ga ana canzawa duk wanda ya tsaya sosai ya kallaci karatun malam abubakar mahmud gumi allah ta'ala ya ji shi da gafara lokacin da ya karanta radul azhan za ga akwai fensir a hannunsa kun bai wannan da kyau ana karantawa dama wallafa sani ana karantawa ana gyare-gyare ana karantawa ana gyare-gyare wanda ya samu aka karanta wannan karatuttukan tun daga farko har ƙarshe aka maimaita aka maimaita aka maimaita da shi to za ga kofinsa ne kofin da zai fi kowanne kenan kun lura da kyau ko shi ne amfanin malami yana karantawa ana saurara malami yana karantawa ana saurara wanda ke a wancan lokacin ba wai malik ne shi ke karantawa ba a'a dama akwai mai karantawa kawai to ai ga galibi dama idan irin wannan majalisa ai ba hadisi ne za a ce kafa kafa kowane hadisi sai an yi magana akan shi ba dama malik zai zauna ne mai karanta hadisi yana zaune sai dai kawai danno hadisi kai tsaye a inda yake da tsokaci sai malik ya yi bayani inda akwai mai tambaya shi kenan ba wai an ja bakin hadisin sai kuma an biyo shi harafi harafi harafi harafi a to ai kaga bai zama darasu ba kenan kowanne da ka gan shi mufti ne a kasar su za mu karanta wanda ya haddace muwatta din a hanyar shi daga masar zuwa madina kun lura da ke ko daga masar yana son ya je madina ya karanta muwatta a gaba mai muwatta a kan hanyar ya haddace hadisin imam shafi cikin kwana arba'in ya haddace muwatta gaba daya to haka irin waɗannan malamai da suke a wuraren su sun zo majalisi su zaka ce zaka janya ma hadisi ka da hadisi ka fasara yawwa mun binci wannan da ke ko a jiya mun yi magana kan malaman malik mun faɗi kaɗan daga cikin malamansa to in aka yi magana malaman malik za a kasa su gida biyu ne akwai malaman malik a matsayin malaman shi da ya karatu a gabansu akwai malaman malik a matsayin wanda ya rawaito hadisansu a muwadda yana da mu fahimci wannan su mutum ma ya zamana malik ya rawaito hadisan shi a muwadda to ba karamin matsayi ba ne ga wannan malamin saboda akwai waɗanda suke malamai ne na malik amma malik bai rawaito hadisin su a muwadda ba akwai wanda yake malamai ne imam malik kuma imam malik imam anas ya rawaito hadisin su a cikin muwadda'u malik malamai suka ce kusan malamai daban-daban da suka zo a cikin hadisin malik akalla za su ta san ma a cikin muwadda'u za su ta san ma 93 93 kusan shi ne mafi karancin adadin malaman da sunansu ya zo a cikin muwadda'u kaga misali akwai ishaq bin abdullah bin abi talha adadin hadisi marfu da ya rawaito a cikin mawata hadisi goma sha takwas akwai ayyub bin abi tamima a sakhtiyani alimin basara yana da hadisai hudu akwai ayyub na habib Aljuhani juhani maula sa'ad bin malik yana da hadisi guda akwai ibrahim bin uquba yana da hadisi guda akwai isma'il bin abi hakim yana da hadisi guda akwai isma'il bin muhammad bin sa'ad yana da hadisi daya akwai fawr bin zaid ad-dili yana da hadisi uku akwai ja'far bin muhammad yana da hadisi bakwai akwai umayd bin tawil yana da hadisi shida akwai umayd bin qais al-a'raj yana da hadisi biyu akwai habib bin abdul bin abdurrahman yana da hadisi biyu akwai dawud bin husayn yana da hadisi uku akwai dawud bin abdullah yana da hadisi guda haka malamai suka hadisan malik gaba ɗayan shi suka tattara adadin malaman da ke ciki da adadin kowanne hadisi da malami ya rubuto a cikin hadisin malik kasa ana wani littafin hidima wannan ta bangaren hadisai marfu'ai kenan wannan yana da hadisi kaza wannan kaɗan ne na ambata daga ciki akwai yahya bin sa'id al-ansari yana da hadisai arba'in akwai yazid bin khusayfa yana da hadisai hudu akwai su dai da yawa daga cikin malamai wanda yake kowane yana da hadisi kaza amma inda za a tattara hadisan baki daya a ce da marfu'i da maqtu'i da mursal da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to za ga wani yana da su kamar nafi maula bin umar yana da hadisai 85 in aka bi wannan lissafi na haɗa kirdiga baki daya akwai abu zinad abdullahi bin zakawan yana da hadisai 63 in aka bi wannan lissafi akwai hisham bin urwa yana da hadisai arba'in da 42 a wannan lissafi na ba tare da an ware hadisi marfu ba ko makatoyi ko kaza ko kaza ko kaza to ina laifi a ce kafin mu fara ko da lissafawa ne kawai kai ma ka ɗauki wani ka lissafa ka ce ka ka lissafo cewar wani yana da hadisai kaza a cikin mota haka ake a majalisi na ilimi yayi imam malik ibn anas ta bangaren karanta mawaƙa da wanda muka karanta da su baya muka sauki sauki wa fari za mu fahimci cewar imam malik ibn anas yana da wani tsari wurin rubuta littafinsa na farko da ya rubuta littafin alal abwab ne ma'ana kitabu kotu sala ɗaya kenan sai a biyo shi da babi babi a ƙasa kitabu tahara sai a biyo shi kitabu lodo kitabu siyam kitabu itikaf da sauransu haka malik yi ina fatan kuna jina da kyau mun bada a darasin mana je cewar malik shine farkon wanda yake da wannan tsarin kusan duk malaman da suka zo bayansa a wurin suka kwafi irin wannan tsarin duk malamai da suka zo bayansa shine farkon wanda ya kawo tsarin wallafa littafi akan haka a ce kitabu kaza sai a tara hadisan babin gaba daya a karkashin wannan sai kuma a sake kawo babin kaza sai a sake wannan to tsarin malik shine in ya ce kitabu kaza sai ya kawo hadisai ɗaya ko biyu zuwa uku hadisan da suke marfu'ai ba wai ko dan sun kare ba sai ya biyo su da ayyukan sahabbai da tabi'ai da fatoyin malamai domin wannan ya nuna maka har bayan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama an ci gaba da aikin aikin ba koyayyen aiki bane ina fata mun fahimci wannan da kyau za ga ya kawo hadisi ɗaya marfu'i ko hadisi biyu ko hadisi uku sai kuma ya ci gaba da kawo fatoyin sahabbai da tabi'ai da kaza da kaza da kaza in ya gama sai ya kawo kuma abin nan nashi fatawarsa in kullum da ko sai ce kara malikun kaza kaza kaza sai ya kawo wasa. daya yana hikaito sabanin da ake da shi sabani a garinsu na madina ko sabani kan matsala da waɗansu yarurruka wanda yake ba za mu samu damar karanta su a yanzu ba sai a lokacin da muke karanta muwatta din da izinin Allah ta'ala za mu dinga bayanin kowanne da izinin Allah ta'ala abin da yake nufi da shi me yake nufi da al'amrul mujtama'u alaihi indana allazi la ikhtilafa fihi wallazi adraktu ahlal ilmi bi baladina ko as-sunnatu indana za ka ga wasu yarurruka ne da malik yake da su a cikin muwafa idan mun zo wannan lokaci za mu bayanin su da izinin mai duka idan muka zo ta bangaren riwayoyi kamar yadda muka ambata ya dauki tsawon shekara arba'in yana karantar da littafin muwafa din to in aka zo bangaren riwaya na faɗa mana ɗazu ka'idar ita ce imam malik ibn anas yana zaune ne akwai kuma makarancin littafin wanda ke zai bude littafi ne in ya bude kuma kowa ya bude nashi sai ya dinga karantawa maliki yana ji yana karantawa maliki yana ji in gana da tambaya sai ka yi in mali zai yi ta'aliki sai ya yi in babu shi kenan kowa ya fahimta a gwada wannan kun lura da maganar da ke ko to a wannan riwayoyi ake da su wannan an sauke da shi wannan an yi sauka biyu da shi wannan shi ne karshen riwaya ma'ana karshen riwaya watakila bayan shi imam malik imam anas ya koma ga allah ruwayoyin da ake da su ruwayoyi ne suna da yawan gaske ruwaya ta farko da malamai suke kawowa a ta bangaren lissafi wayan kana ba ita ce ta farko ta bangaren inganci ba ita ce ruwayar yahya ibn yahya al-laythi al-masmudi ruwayar yahya ibn yahya al ya rasu a shekara ta 233 ita ce kuma ruwaya da muke karantawa ita ce ruwaya da ta fi shahara a kasuwa kusan kowanne kusan kowanne mu ita ce a hannunsa riwayar Yahya ibn Yahya al-Laythi haka zaka ji yana cewa qala Yahya qala Malik qala Yahya qala Malik wannan ita ce riwayar Yahya ibn Yahya al-Laythi wannan mujalladi biyu ne a haɗe akwai na ɗaya daban akwai kuma na biyu da na uku da a haɗe suke wanda yake wasu ma ina jin suna da irin wannan ne wasu kuma suna da guda biyu ne daban-daban wanne naka yake da shi mai guda biyu ko mai guda ɗaya mai guda ɗaya kai ma mai guda ɗaya kai fa su waye masu guda biyu mai guda biyu kuke da shi to wannan ita ce ruwayar Yahya ibnu Yahya al laisi wacce yake da izinin Allah ta'ala akan ta zamu karanta ita zamu karanta wannan riwaya din ina fata mun fahimci wannan da kyau in mun zo bayanin karanta ta sai mu yi bayanin me yasa muka zaɓi wannan ruwayar akalla ta fi kowanne saukin samu yanzu haka ce ka samu wata ruwayar da ba ta yahaya ibn yahaya allaisi ba an haɗa ka da aiki ina fata mun fahimci wannan da kyau ko a takaicen takaitawa shi ma kuma an yi ruwaya a wurinsa babban wanda yi ruwayar muwafa din a wurinsa shine ɗansa ubaidullah ibnu yahaya allaisi ubaidullah ibn yahya al-laifi yayi riwayar a wurinsa shine ma yake cewa sai ka ji ce qala yahya qala malik kun da ke ko qala yahya qala malik a'a qala yahya yahya ya ce maimakon kuma ya ce qultu in ba ka lura ba sai ga ai kamata ai ya ce qultu tun da riwayarsa ce a'a ruwayar yahya ibn yahya al-laifi muke karantawa ruwayar ɗansa ubaidullah ibn yahya yayi a wurin babansa yasa shi din yake cewa qala yahya ma'ana wanda ya ce mana qala yahya shine ubaidullah ibn yahya al shi ya ce mana yahya ya ce yahya kuma ya ce malik ya ce wanda yake ita wannan riwaya din ta yahya ibn yahya al wacce ke gaban mu shi yahya ibn yahya al na farko ya karanta littafin a andalus ya karanta littafin a andalus a gaban abdurrahman bin zayyad a shabatun ina fata mun fahimci wannan da kyau ya abin nan gaban abdurrahman bin zayyad a shabatun shine kusan farkon wanda ya kai littafin zuwa ga andalus spain kenan a yau shi ya haya ibn haya laifi a gaban wannan malami ya sauke muwatta da ya sauke muwatta sai ga da mai littafin yana rayi ai sai ya igari takanas ta madina domin ya tafi madina wurin mai littafin ya sake ruwayar littafin shi ne fa ya share kafarsa ya tafi birnin madina domin ya sake ruwayar littafin a wurin mai littafin ina fata mun fahimci wannan da kyau to da ya je ya ruwayar ya yi ruwayar littafin sai dai ya samu shakku akan waɗansu kitab da ke cikin kitabul itikaf waɗansu hadisai da ke cikin kitabul itikaf shin ruwayar yahaya ibn yahaya ce ruwayar da i a wani malik ce ko kuwa saboda haka sai ya ɗauko tsohuwar riwayarsa ta malamin sa Abdurrahman bin Zayyad Ash-Shabtun sai ya amfani da ita in mun zo dai zamu bayanin su da izinin Allah madaukakin sarki in mun zo magana akan abin da ya shafi riwayar Yahya ibn Yahya al zamu yi maganar sai riwaya ta biyu ita ce riwayar abi mus'ab az-zuhri ruwayar abu mus'ab az-zuhri shi abu mus'ab az-zuhri shine amr bin qasim bin abi bakar bin harith bin zarara bin mus'ab bin abdurrahman bin auf al-qurashi abu mus'ab az-zuhri al-madani al-faqih wal-qadi babban malami ne kuma alkali ne imam al-bukhari da imam muslim duk sun rawaito hadisin sa sun rawaito hadisin abu mus'ab az-zuhri ya rasu shekara ta 241 ana ba ta mun fahimci wannan da kyau ruwayarsa kuma ita ce wannan ruwayarsa ta muwatta ita ce wannan da yawa za ka ga an rubuta al-muwatta kun ga wurin li imami darul hijra malik bin anas kun ga wurin riwayatu abi mus'ab az-zuhri al-madani kun ga wurin ko ya dauke sosai kun ga shi riwayatu abi mus'ab az-zuhri haka ruwaya take kuma ba karka ce wai muwadda din biyu ne ko a'a dai yan bambance bambance ne kaɗan dai da ba a rasa ba haka wanda yake wannan kamar da muka ambata wata ruwaya tana taimaka ma wata ruwayar wurin fito da ma'ana wannan ruwayar tana taimaka ma wacce ruwayar domin fito da ma'anar littafi din kaga ruwaya ta fara ne da rabbi yassir wa'in bi hawlika wa quwwatik babu qutus salah da shi ta rubuta ta fara kuma ruwayar ibn yahya al-laythi ta fara da yaya ne ta fara da kitabu sala qala haddathana abu mus'ab ahmad bin abi bakr az-zuhri qala haddathana malik bin anas rahimahullahu ta'ala an ibn shihab rahmatullahi alayhi an ibn shihab anna umar bin abd al-aziz akhara as-salata yawman fadakhala alayhi urwa bin zubair fa akhbarahu anna al-mughira bin shu'bah akhara as-salata yawma har zuwa ƙarshe. ina fatan kun bayanci wannan qala haddathana abu mus'ab qala haddathana malik an zaid bin aslam akwai waɗansu riwayoyi da anan riwayar yahya ibn yahya al-laythi riwaya ce da take balaghani amma ka duba wata riwaya kuma za ga an kawo mata isnadinta shine tasirin hada riwayoyi din kun bayanci wannan riwaya za ta taimaka ma wannan riwayar wurin fito da ma'anar littafin muwatta malik din Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya ji kansu da gafara sai ruwaya ta uku ruwayar sa'id ibn ufair shine sa'id ibn kathir ibn ufair ibn muslim ibn yazid al-aswad al-ansari ya rasu shekara ta 226 shine ibn ma'in yake cewa ra'aitu bi misra thalatha ajaib an-nil wal ahram wa sa'id ibn ufair shi yahya bin ma'in yake cewa yahya ibn ma'in yake cewa ra'aitu bi misra salasa ajaib zuwa na misra na ga manya-manyan abubuwan mamaki guda uku na farko na ga annil na ga kogin nilu na biyu na ga al'aharam manya-manyan tilin ƙasan nan da zaka ga ana nuno su har yanzu ko manya-manyan dala da ke masar na uku na ga sa'id bin ufair waɗannan abubuwa guda uku ban taɓa ganin su ba na gan su a misra ma'ana hatta sa'id bin ufair da ya gani a birni irin misra wanda ke birni ne na ilimi tuntuni tun shekaru aro aro duk kuma gashi malami ne don yahya ibn ma'in abokin ahmad ibn hanbal ne abokin imam ahmad ibn hanbal ne tare suke kullum da ke ku to irin su yahya ibn ma'in wanda yake malaman hadisi suke cewa hatta arwayar hadisi irin su malik ne min al mutashaddidin ne in an ce tashaddidin ba wata tashaddu fi din ba ta bangaren riwaya akwai wanda yake bukhari zai iya ruwaya a wurinsa amma ya haibu na da malik ba za su iya ruwayar a wurinsa ba in gane magana da kyau bukhari zai iya ruwayar hadisi a wurinsa amma malik ba zai iya ruwayar hadisi a wurinsa ba ko kuma ya haibu na ba zai iya ruwayar hadisi a wurinsa ba to haka ya haibu ma'ayin ya faɗi cewar ya ga abubuwan mamaki a misra da ya je ya ga annil ya ga al-ahram ya ga sa'id bin ufair wanda ke shi ma ɗaya ne daga cikin waɗanda suka rawaito muwatta daga imam malik ibn anas akwai riwayar suleiman bin bard suleiman bin bard bin naje a tujibi maulahum abu rabi al-misri shi ma mutumin kasar masar ne ya da shekara ta goma yana cikin manya-manyan malaman kasar masar kuma yana cikin manya-manyan alkalan kasar masar akwai ruwayar abdurrahman bin qasim ruwayar abdurrahman ibn qasim ruwaya ta biyar kenan shine abdurrahman bin qasim bin khalid bin janada al-utuqi abu abdullah al-mishri al-faqih ya da shekara ta 191 akwai ruwaya ta shida ruwayar abdullah bin maslama al-qanabi rahimahullahu ta'ala shi wannan ya da shekara ta 221 shi abdullah bin maslamata alƙanabi malamai suna cewa ruwaya su amwata tana cikin ruwaya mafi inganci in ba ta zama ita tafi kowace ba ruwayarsa shi ta muwatta ruwayar abdullah bin maslama alƙanabi kaga dai na farko shi karan kansa bukhari da muslim sun rawaito hadisinsa shi abdullah bin abun nan din yake cewa kamar yadda muhammad bin isma'il arraqi yake cewa samitul qanabi ya qul yace naji alqanabi yana cewa shi wannan kenan yace lazimtu malikan 20 sana hatta qaratu alaihi almuwatta na lazimci imam malik ibn anas tsawon shekaru ashirin har na karanta muwatta a gabansa kamar yake nan muka ce akwai akwai alaran muwatta a gaban malik wanda yake shine yake jan karatu kowa yana sauraro kowa yana dubawa amma shi abdullah bin nan shi abdullah duk da wannan da wannan halatta da yi sai da ya san yadda aka yi ya je karanta motsan lafazinsa da malik kun gane maganar duk da wannan da yake karantawa ya ji amma sai da yi kokari ya san shige da ficen da i ya samu malik ya karanta motsan baki da baki shi ya karanta malik yana ji tsawon shekara ashirin ya lizarci shi tambayar ita ce yanzu daga lokacin da mutum ya fara gane baki ko ka ce daga lokacin da ya fara zuwa makaranta zai iya faɗan wani malami da ce tsawon shekara goma ce tsawon shekara ashirin wadda ke an sha maimaita mai ta'alimi ya nasanta mulazama tana cikin manya-manyan abubuwan da ke gadawa da mutum karatu shi abdullabin bin maslama alƙanabi yana cikin waɗanda suka lizinci malik tsawon shekara ashirin kamar yadda ya faɗa ne ma da yawa daga cikin malamai suka gabatar da kama Ali ibn Madini kama Adara kotuni biyu kenan kama Ibn Khuzaima uku kenan duk sun gabatar da ruwayar Abdullah ibn Maslama alqanabi daga cikin abin sun gabatar da ruwayarsa a sauran ruwayoyi na Muwatta da yawa zaka ga Imam Bukhari yana rawaito hadisin sa Imam Bukhari yana rawaito hadisin Malik ne ta hanyar waɗannan malaman ya ce an Abdullah ibn Maslama alqanabi ko an Abdullah ibn Maslama da sauransu sai ruwaya ta bakwai ruwayar abdullahi bin wahab al-misri al-qurashi ya rasu shekara ta 197 shine suka ce wa sami min malik al-muwatta ya ji ruwayar muwatta daga wurin malik tintini wa hafifahu qabla an yalqa ya haddace muwattan kafin ya haɗu da malik ɗin. wa fi zalika yaqul akan haka shi abdullah bin wahab al-misri yake cewa hafiftu muwatta malik ma baina misra ila madina na haddace muwatta dan malik tsakanin misra zuwa madina a wannan tsakanin akan hanyar sasawawan ta jirgin ruwa ne ta kwale-kwale ne a wannan hanyar ya haddace littafin muwatta kamar yadda ya zo a cikin ittihafus salik eh? akwai ruwayar abdullah bin yusuf at-tinisi wannan shi ma malamin imam al-bukhari ne imam al-bukhari ya rawaito hadisinsa shine abdullah bin yusuf a tinisi abu muhammad al-kula'i al-misri aslu min dimashq wato ku duk wanda aka ambata zaka ji ana al-misri al-misri kenan mutanen misr mutanen masar tun daga wannan lokaci suka tashi suka share kafarsa zuwa birnin madina domin ruwayar muwatta a wurin imam malik ibn anas imamu darul hijra sai ta tara ita ce ruwayar muhammad ibn mubarak ruwayar muhammad ibn mubarak shine muhammad ibn mubarak ibn ya'ala al-qurashi abu abdullah as-suri ad-dimashqi ya rusu shekara ta 210 sai ruwayar mus'ab ibn abdullah az-zubairi ruwaya ta goma kenan ruwayar mus'ab ibn abdullah az-zubairi shine mus'ab ibn abdullah ibn mus'ab ibn thabit ibn zubair ibn awwam al-qurashi al-asdi al al asdi abu abdullah az-zubairi sai riwaya ta goma sha ɗaya ita ce riwayar mutarrab na abdullah ya rasu shekara ta ɗari biyu da goma da ashirin cicif shekara ta ɗari biyu da ashirin cicif sai riwayar ma'an bin isa al riwayar ma'an ibn isa al shine ma'an ibn isa ibn yahya ibn dinar al-ashji maulahum al-qazzaz abu yahya al-madani ya da shekara ta 198 shekara ta 198 suke cewa wa kada kana rabiba malik ya kasance agwalan malik ne agwalan malik ne ma'ana malik ya auri gyatu masa wa min ashaddan nasi mulazamatallah ya kasance yana cikin waɗanda ya fi kowa lazantar malik a cikin ɗaliban malik bi kenan ko wa kana Maliku ya tawakkau alai idza kharaja ila masjid imam malik ibn anas ya kasance yana dafa shi in zai je masallaci ma'ana zai nuna maka shi yana da ƙarfi kenan a jiki shi kuma malik tsufa ya kama shi har suke cewa usayyatu malik ina sandan malik har suke kiran shi sandar malik saboda me saboda shi ma ne yake dafa zuwa masallaci sai ta goma sha uku ita ce riwayar yahya bin bukair riwayar yahya ibn bukair shi yahya ibn bukair shine yahaya ibn abdullah ibn bukair al-qurashi al-makhzumi abu zakariya al-misri abu zakariya al-misri mutumin kasar masar ne ya lusu shekara ta 213 shi wannan lokacin da baki ibn makhlad ya wallafa isnad ya wallafa littafinsa na al-musnad sai ya fara kawo riwayar abin nan ubaidullah abin nan sai ubaidullah ibn yahya al laythi da ishaq ibn yahya al-laifi nau kenan biyu sai suka zo wurinsa wurin shi ya haya bin bukair din nan suka ce aka rama kalla ka rubuta littafi ka yi magana a kan abin da ya shafi muwaƙa da ka tashi sai ka fara kawo ruwayar abu musab a zuhri ɗaya kenan sai ka kawo ruwayar ya haya bin bukair nau kenan biyu sannan sai ka kawo ruwayar babanmu ya haya ibn ya haya al-laifi kenan uku mana ya ake ruwayar babansu ta zama ita ce ta uku goma ji magana da kyau ko sai suka sai shi baƙi bin makhalat sai ya ce abin da yasa na fara gabatar da ruwayar abu mus'ab az-zuhri ma'ana wannan ruwayar kenan abin da yasa na fara gabatar da wannan ruwayar saboda annabi sallallahu yana cewa qaddamu quraishan wala tuqaddimu alaiha ku fara gabatar da quraishawa karga wuce gabansu kuma bai da ko ba ƙureshe ne sai na fara gabatar da ruwayarsa a kan ruwayar babanku da yake ba ba ƙureshe ba ne to sun ji amsa ɗaya kenan sai amsa ta nawa biyu me yasa ruwayar babansu ba ta zama ta biyu ba sai aka kawo ruwayar yahaya ibnu bukair sai ce yahaya abin da yasa na kawo ruwayar yahaya ibnu bukair shine yaya ibnu bukair ya ruwaici muwatta a gaban malik sau goma sha bakwai an sauke muwatta da shi a gaban malik sau goma sha bakwai sai suka yi shuru kun fahimci kaga 'ya'yan sun yi karatu isa zai gane ma an ɗagar wayar babansu ta kai ta uku ba ta zama ta ɗaya ko ta biyu ba ba su zama waɗanda ake ziga su ana 'ya'yan malam ba karatu suna ta tsalle a gari ba kullum ku ga komai da dalili ake yi sai ba su dalili dalili shine kaza kaza kaza dalili kuma shine kaza kaza kaza dan dalilai biyu ya bayar akan ya haibu na bakar na farko ya haibu na bakar da tije ne sosai da sosai arasalan kuma yace kabbir kabbir me kenan kabbir kabbir a yi kabbara a'a ku fara gabatar da babba wannan idan ya zamana da babban da karamin duk an riga an yi daidai kenan kun bai wannan idan ya zama na da babba da karamin an riga an yi daidai kowanne makin shi ya cika ya samu ɗari ɗari to kuma gashi ɗaya za a ɗauka sai a fara gabatar da wa da babba to amma idan ya zama na babba yana da yaro yana da maki 95 babba yana da 45 ko yana da 60 aka gaba magana a cewa za a fara gabatar da babba akan akan yaro gaskiya ne mun magana ta da ke ku sai ruwaya ta goma sha hudu ita ce ya ya yahaya bin yahaya annai saburi ku lura akwai yahaya ibn yahaya allaisi akwai yahaya ibn yahaya annai saburi shine yahaya ya yahaya bin bakar bin abdurrahman bin yahaya bin hamad at-tamimi al-hanfali abu zakariya annai saburi ya rinsu shekara ta 226 yana da shekaru 84 to zuwa nan mun sami ruwaya goma sha hudu kenan wanda yake riwaya ce tabbatacciya da ake da ita ake da ita ta muwatta wannan zai share maka fage na farko ba a ce maka dimin da'imin sai ka hada dukkanin ruwayoyin ba amma dai ka sani kamar yadda kake da ruwayar yahaya ibu-yahaya akwai kuma yankin da ake da ruwayar abu musab azuri akwai wuraren da ake da su wanda ke nuna maka littafin ya samu karbuwa littafin kuma an mai hidima an bashi kulawa ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu dai muna da mangar ruwayoyi guda biyu muna da ruwayar yaya yi yaya al-laifi kusan kowa ita ke da ita sannan kuma mun ga ruwayar abu mus'ab a zuhri ta bangaren sharhi da aka yi mishi kuwa ko aiki da aka yi mishi ba karamin aiki aka yi mawata ba na farko aiki tukuru shine wallafa shi wanda ke imam malik ibana nan sai ya dauki kusan shekaru 40 ne yana wallafa shi yana aiki a kansa imamu shafi ya haddace cikin kwana arba'in muhammad ibn idris a shafi ya haddace cikin kwana arba'in shi abdullah bin wahab ya haddace shi tsakanin misira da madina <laughs> ina ba ta mun bayanci wannan da kyau ko to kaga shi yasa kake jin ana cewa in ana magana ilimi wanda ya san ɗalibi ne ishuru da bakinsa kawai in aka ce maka malam wani ya ce malam wani ya ce sai ka ce su malamai ne amma kai ɗalibi ne nema kake yi wani wasu suka zo suka same shi yau da malam wani da malam wani ya fi kasu kuma wata gaddama kenan wai da malam wani da malam wani malamai nau kenan biyu a cikin su ya fi sai shi da aka tambaya ce a cikin su biyun kai wa kafi imana eh waɗannan abubuwa duk ba su da tasiri malamai ne suke tantauna su don su suka san usul su suka san ka'idoji su suka san ma'auni na ilimi su ya su ce ta bangare kaza ta bangare kaza ana rinjayar da malami kaza akan kaza da aka tambayi baƙi bin makhalaj ya aka ya fara gabatar da abu musu a zuhri sannan ya bi da ya haya bin bakar akan ruwa da bin ya haya waɗanda suka tambaye shi ba malamai ba ne ba amsa ta ilimi ya basu ba to wannan shine amma a ce ana tsayawa malam da wane da wane wa yafi to mene ibada ce a ciki fatan da ake idan malamin duka biyu so ake su zama na sunna in suka zama na sunna kowanne yana kokarin tabbatar da sunnar ma'aikin Allah to wanda ya rasu sai a roƙa mishi gafara wanda yake da rai sai a roƙa mishi muwafaka kun fahimci wannan da ke ko a cika da imani amma babu gaddama wai da malam wani da malam wani wa yafi to a cikin shi ya wa yafi Allah salamatu wa lafiya wadda ka an wallafa littafin muwatta ɗaya kenan an karantar da shi biyu kenan imam malik ibn anas bai gushe yana karantar da muwatta ba har sai da cuta ta tsananta a gare shi ta hana shi zuwa masallaci don duk karatun da iya masallaci yake yi duk karatun da iya masallaci yi sai lokacin da cuta ta mai tsanani sai ya dawo da karatun gida da yake ganin zuwa masallaci kuma ya faskara ina fata mun fahimci wannan da ke ko sai ya dawo da karatun gida ya dawo da shi zaure yana da matashi da yake jingina da shi ake bada karatu kuma sai ga waɗannan kwanaki na malik na rashin lafiya da yi da ya dawo da su gida sai kuma ya zama da su aka gada sai aka dawo da karatun ya zama karatun gida maimakon a mai da shi masallaci wanda yake asalin malik din yana yin shi ne karatun a masallaci bai dawo da karatun gida ba sai da rashin lafiya ta tsananta ba wai ta faru ba sai da rashin lafiya ta tsananta sannan ya dawo da karatun gida an mai an karanta da littafin an yi ta'ali a kan littafin an yi fasara ɗaiɗaikun kalmomin littafin an karanta da littafin karantarwa sosai da sosai a karantar da shi bin bas a nan kurkusa kenan ko al'imam abdullah bin abin bin abdullah bin bas yana cikin waɗanda suka karantar da littafin muwatta a bin muslim babban ɗalibin muhammad bin aminu shinkiri yana cikin waɗanda suka karanta da littafin muwatta shi littafin muwatta ba wai aiki aka yi mishi tukuru sai dai ka ce ta ɓangare kaza ta ɓangare kaza ga adadin littafan da aka wallafa ta ɓangaren fassara ɗaiɗaikun kalmomi ga adadin littafan da aka wallafa ta ɓangaren bayani kan malaman da ke cikin muwatta ga littafan da aka wallafa ta ɓangaren sharhin hadisin kaɗai ga littafin da aka wallafa ta ɓangaren kaza ta ɓangaren kaza ga littafan da aka wallafa wannan ba wai shi ke nuna maka sai ka mallaki littafan duka ba amma dai ka sani lalle ilalla dare da rana ana wa littafin aiki ɗaya kenan na biyu idan aka ce a ɓangaren malaman da ke cikin mota an wallafa littafai goma ina lifi ka samu ɗaya eh ta ɓangaren sharhin littafin an yi sharhi sama da arba'in sama da ɗari misali ina laifi ka samu biyu ko uku ba wai ana nufin sai ka tara su duka ba shi ake ba shi ake nufi ba biyu kenan za a ga shiro ɗin lokacin da sharhi kaza yake da yawa bangaren ku a duniya za a kuma lokacin a wani sashi na duniya ba wannan ne yake da yawa ba wani sharhin ne kuma yake da yawa ina fata mun gane wannan da kyau akwai littafi da aka wallafa akwai mai suna ida'atul halik min alfazu dalilin salik li muhammad bin abdullah bin ahmad aljikin ne a wannan baitoci ne wajen 900 da wani abu ya yi a kan muwatta kadai ba wai ya waƙe hadisan muwatta ɗin ba ne a kan dai bayanin abin da muwatta ya kunsa a kan shi ya wannan bayanin akwai anwarul kawakibu an haji salik bi sharhi muwatta imam malik li muhammad bin abdulbaki bin yusuf az-zurqani wannan ya kiran sharhin zurqani ya zai kara ta 1122 shine wannan yana da sufuli uku ne a sufuli hudu ne wannan juz'i na nawa ne na ɗaya ne ko wannan sufuli na ɗaya ne yana da sufuli hudu ne wannan shine za ga ana rubuta sharhu zurqani kamar da ka gani a nan sama ya fi shahara da sharhu zurqani amma shi zurqanin ba wannan ba wannan sunan ya sama littafin ba ya sanya mai sunan anwaru kawakibu an hajjil masalik bi sharhi muwatta malik akwai al lil hafiz ibn abdul bar shine wannan al wannan sufuli na takwas ne akwai nawa a baya kenan bakwai a baya kenan wannan na takwas ne kuma sifili na takwas ɗin ya tsaya ne karshen littafi ɗin gaba ɗaya sai sifili na tara wanda yake an yi shi ne kan fihiras ɗin littafin amma asalin zuzurutun karatu sharhin da iya mawaƙa ya eh, mai sharhin sifili takwas ne sannan kuma sifili na tara ya ɗauki fihiras mana yana da sifili tara kenan sharhin asalin sunan da ya sanya wa littafin shi ibn abdulbar ɗin shine al-sizkaru الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار شيني أصل سونا للتافة وزمي متى الاستذكار كل رسولنا للتافة كنا الجامع وندي يقنشي لمذاهب فقهاء الأمصار يقنشي مذهب بما لمن دنيا باكي داك kenan da in sharhin muwatta ba ya taƙaita shi a kan hadisan da ke muwatta ba kaɗai ya mai da shi wata bakan damiya ne baki ɗaya watakila kama a ɓangaren shiru da ake na bukhari cikin wanda allah ta'ala ya bayyana shi ne ka ɗauki wannan fatahul bari wanda ya kira shi kamusu sunna shi fatahul bari za ka samu kusan ɗaiɗai hadisin da ba a cikin fatahul bari domin ko baya cikin muwatta a ko baya cikin sahih bukhari ibnu abdul bar ya kawo hadisin domin in sharhin wani hadisi da yake cikin sahih bukhari to kamar dai da fatul bari yake a can za ga al zikar haka yake a cikin littafin da aka yi ma muwatta sharhi shi sai ce wa ulama al qatar da malaman sassanin duniya fi ma tadammanahu al muwatta na abin da muwatta ya kunsa min ma'anin ra'ayi wal athar da ma'anoni na ijtihadi da kuma asar da aka rawaito wa sharhu zalik da bayanin haka kullihi baki daya bil ijazi wal ikhtisar yi shi ne a takaicen takaitawa shi yasa ya kai mujalladi tara to inda ya tsawaita zai kai mujalladi nawa eh mun samu sharhi biyu sharhi uku kenan akwai na hudu kuma shi ibnu abdul bar din yayi kuma at-tamhid shi a tamhid ya fi mai da hankali ga isnadin da ke cikin muwatta ta bangaren isnadi ya fi mai da hankali shi kuma al ta bangaren fikihu ya fi mai da hankali bayan kana al yana shiga isnadi a tamhid yana shiga ahkam na fikihu akwai al-istifa lil hafiz abul walid sulaiman bin khalid bin sa'ad al-baji ma'ana sharhin baji kenan wanda yake shi bajin ya rasu shekara ta 444 أقوى الاكتضاب في غريب الموطي وإعراب ذلك وإعرابه على الأبواب والوراء الاكتضاب في غريب الموطى شو أنا يا دوتي حرف مواطئ يعني كلمة مواطئ ما سوى حالة سوى فسرة كما دل إعراب سوى أكيد أكو إعراب القرآن أكو اللي تفي إعراب القرآن إعراب كذا إعراب كذا تو أكو اللي تابن أكو ربو تادين إعراب مواطئ أكو الإملاءات على الموطى أكو الانتقاء شرح الموطأ أكو أوجز المسالك لزكريا بن يحيى الكندهلوي الكندهلوي سوني ما لا ممكن أكو الإيماء إلى أطراف الموطأ الإيماء إلى أطراف الموطأ أكو الإيماء أكو تاج الحلة وسراج البغية في معرفة أسانيد الموطأ أكو التعليق الممجد على الموطأ محمد أكو تفسير غريب الموطأ akwai tafsirul gharibul muwatta bi kenan tafsirul muwatta tafsirul jami'ul muwatta tafsirul muwatta tafsirul masta'jama min muwatta masta'jama abinda aka ganshi ba a fahimce shi ba shi ya wallafa littafi a kansa akwai at-taqassi na alhafiz ibn abdulbar alhafiz ibn abdulbar yana da sharhin muwatta guda uku kenan akwai at-ta'liq ala al akwai at-taqyid ala al akwai masalik akwai tanwirul hawalik an zo gida eh akwai hawalik wannan kenan shi wanda ruwayar yahaya ibn yahaya kenan wanda ke hannunmu wannan shi kuma abdurrahman sayuti ne yi shi yayi zai takaitaccen sharhi ne haka akwai taujihu hadithul muwatta akwai adurratul wusta fi mushkilil muwatta akwai dalilul salik ila muwatta malik akwai asafir an atharil muwatta akwai sharhul muwatta akwai muwatta ga sunan dai da yawa abin da ya shafi gharib da menene da abubuwa masu tarin yawa akan abin da ya shafi riwayar muwatta da fatan Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi shi imamu sayuti an yana da guda biyu yana tanwirul hawalik ɗaya kenan sana yana da kashful mughatta kashful mughatta yayi abin da aka rufe duk shari ne da imam muwatta na farko tanwin hawalik na biyu kuma kashful mughatta shi kuma baji yana da yana da wancan da muka ambata yana da almuntaka bi kenan shi kuma ibn al-arabi shi ma haka ba za a ga daga mai sharhi uku sai mai sharhi hudu duk dai akan abin da ya shafi littafin muwatta na imam malik ibn anas suke cewa akwai ruwaye da ke cikin sahih bukhari akwai da izinin Allah madaukakin sarki tsarin karatun da zamu bi idan mun karanta hadisi a cikin muwatta idan hadisin ya zo a cikin kutubu sita da izinin Allah ta'ala iya sanin mu zamu bayanin sa saboda haka idan muka karanta hadisin sai mu ce to wannan hadisi bukhari ya rawaito shi a matsayin ka na ɗalibin ilimi ba bukhari zaka rubuta ba tunda ba jiran ka zamu ka rubuta bawon kawun kaza kaza kaza ba kun fahimci wannan da ke ko da an ce bukhari ya rute ya kasa kha'un an ce muslim ya rute ya kasa mimun an sa abu dauda ya rute ya kasa dalun nasa'i ya rute ya kasa nunun ibnu maja ya rute ya kasa jimun ha ba shine maja ba haka malamai suke rubuta in an sa imam ahmad ya rute ya kasa mimun ha'un mimun shikenan ba sai ka sa ahmad ba kaga ha'un mimun ka cire alhamza farko da dalu din ƙarshe saboda ka yana da kyau ka duba kuma da izinin Allah ta'ala lokaci zuwa lokaci za mu dinga karɓar littafan ɗalibai mana makin a kai maga mutum yana rubuta ko bai rubutawa eh kamar yawan da naki yake a ah, ai ba nashi muke magana ba namu muke magana eh muna maganar namu ne ba muna maganar nashi ba ne saboda haka mu duba mu inda a gefen hadisin za ka rubuta gefen hadisin in an ce wannan hadisi bukhari ya rawaito shi ya sa kha'un a gefe muslim ya rawaito ya sa mimun da fensir ɗinka sai ka sa a gefe abu daud ya rawaito shi sai ka sa wata rana sai mu karba mu ga wa yake sa wa yake bacci wa yake kaza wa yake kaza wa alaikum salam wa rahmatullah eh a tsarin mu za mu bi tsarin mu zai bi cewa in mutum zai bi wani tsari daban fa na ce a tsarin mu zai bi kuma yanci wannan da ke ko tsarin mu zai bi saboda ka muna fata da izinin Allah ta'ala wanda bai samu ba yayi kokari ya sami littafin muwatta din na san da kyarni in ya wuce bai kai dubu ɗaya ba aiko eh ya kai wani ya kai wani bai kai ba wasu ba su kai ba so a yi kokari dai zuwa kafin rana ita yau da izinin Allah ta'ala ya zama kowa ya mallaki littafi din rana ita yau da izinin Allah ta'ala za mu fara karatun littafi din abin da wani rana ita ranar sati sati mai zuwa insha Allah ta'ala ranar asabar za mu fara karatun littafin kai tsaye da fatan kuma ko da kafin fara karatun littafin muka tambayoyi a karatun mu na jiya da na yau insha Allah ta'ala za mu samu amsa a kansu darasi ne na ɗaliban ilimi ba darasi ba ne na ka ji ka tashi kawai ka wuce ba tare da ka riƙe ba ga kamar ai Allah ya bada ladan ji na'am Allah ya bada ladan ji kuma ya bada taimakon riƙewa. subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta a wa atubu ilaik